Sabon manajan kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City Pep Guardiola ya yi watsi da hasashen da wasu masana ta maula suke yi cewar wata sabuwar tsamar za ta kunno kai tsakaninsa da Jose Mourinho wanda shi ma a kakar ƙwallo ta bana ya zama sabon manajan ɗaya kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester wato Manchester United. Masana ta maula sun ce manajojin guda biyu za su sake sabunta wannan tsama tasu a fagen Premier League ta Ingila bayan da suke ta tsama a baya a ƙasar Spain lokacin Guardiola Guardiola yana koyar da FC Barcelona shi kuma Mourinho yana koyar da kungiyar Real Madrid. A jawabinsa na farko gaban 'yan jarida tun bayan naɗa shi a zaman manajan Manchester City, Guardiola ya ce ai Jose ya bayyana wannan lamarin daidai lokacin da ya ce wannan lamarin fa ba wai a kansa ne ko kuma a kaina ba ya ci gaba da cewa daga nesa abinda na hango shine cewar yana da wuya mutum ya lashe wasanni a wannan league na premier da aka tambaye shi ko kungiyoyi nawa ne suke zawarcin sa daga kasar ta ingila sai yace ce wannan kungiyar ce kawai domin haka a koyaushe ina godiya sosai ga mutanen da suka amince da ni suka damƙa mini amana don in taho wannan ƙasa in koyar a premier league ya ce ko ba daɗe ko ba jima tilas ne coach ya nuna irin kwazansa a wasannin premier league idan har yana so ya yi suna a duniya manchester city ta bani wannan dama in je shi kuma a koyaushe zan kasance mai godiya zan yi bakin kokarina domin in ga mun cimma gurorinmu in ji guardiola